DW dandalin matasa. Miliyoyin matasa ne ke ci gaba da zama a gidajensu ba cas ba a sakamakon dokar kulle ta takaita yaduwar cutar coronavirus a duniya. Ni kaina dokar kullen nan ta sa ni ina aiki daga gida, kuma watakila ku da kuke sauraren mu kuma dokar ta hana kowalwala. To shin ta wace hanya mu matasa za mu iya cin gajiyar wannan zaman dirshan ɗin? Maudu'inmu kenan da za mu tattauna a shirin na yau wanda ni Fauziya Dauda. Da Zaharaddin Umar Dutsen Kura. Za mu gabatar muku da shi. To Fauziya jihohin Najeriya nawa kika sani masu dokar kulle a yanzu haka? Jihohin Kaduna, Kano, Legas, Ogun, garin Abuja. To na san ma ba jihohin Najeriya kaɗai ba akwai ƙasashen Afirka, ƙasashen Afirka ba. Akwai Nijar, akwai Ghana, akwai Kamaru. Kuma duka masallatai da wuraren kasuwanci a ribe. Na'am wannan haka yake. To kin san yadda dai za a yi dai matasa su ne wannan doka za ta fi takura ma kuma habiba shehu ɗaliba a jami'ar jihar kaduna ta najeriya ta ce yanzu ta daina zuwa makaranta sannan ba ta fita waje kamar yadda take a baya kafin mu shiga wannan doka ta kulle rayuwa ce ta 'yanci za ka je wurare da kake so kamar ziyara da sauran wurare na yi kewar wannan moment ɗin sosai kasancewa ba zan haɗu da ƙawaye na ba da wasu sauran 'yan uwana. To ka ji dai Habiba kai ma ka daina ganin abokanka wane mutum ai corona ta sa sai dai ta intanet <laughs> idan ma ka haɗu da mutum sai dai nesa nesa da juna hakan ne ma dr ahmad adamu na jami'ar nile da ke Abuja, najeriya ya ce lalle dokar kullan nan tana da tasiri sosai akan rayuwar matasan to wani irin tasiri take da shi akan matasa to mu saurari misalan da ya bayar mai wanki ba sai an sa kaya ba an fita an je an yi siya da sannan an dawo sannan za a kai wanki ba ko ko mai shushena ba sai ma ka fita kasa takalmi ba yayi da tis na zaka ba da shushena ko sana'o'in da ma yanzu an ci uwar an ci ribar duka ila ma kafin a dawo ila ba, ba komi a cikin sana'a to ya za a ci gaba so wannan gaskiya ya kamata a yi la'akari ga irin wannan illolin da ita wannan doka take yi masu nawo'i da kuma rayuwar matasa baki daya yay bala'in yau daban na gobe daban mutuwa kawai ake wurare daban-daban yarin high of numbers a hankali kaɗan kaɗan zaman gida da addu'a shine kawai mafita dokokin aborinus guys this is serious this virus is notorious ha is getting to kin ji wakar Mr. MA wato wani matashin mawaki kenan a jihar Kaduna ai akan corona To madalla ganin irin matsin da dokar kulle ke kawo rayuwar matasa ya sa wasu matasa a garin Daura da ke jihar Katsina da aka sanya wa dokar a baya-bayan nan suka shaida wa wakilinmu na jihar Katsina Yusuf Ibrahim Jargaba irin yadda suke rayuwarsa a yanzu. Sunana Ibrahim Musa. wannan doka da aka sa ta covid-19 na liƙa ɗakin matasa abokaina da dama kawai sai dai in iske wasu sun samu abin da za su ci sun ci sun koyi amma na biyu abin da za su yi shine za su ɗauko shisha shafot su kunna su rinka sha su ganin babu inda za su je suna da sana'o'i an dakile su a gida kana ganin hakan ya sa matasa sun kama shaye-shaye kenan hakan ya janyo shaye-shaye fauziya kin ji wani yana cewa wai matasa na shan shisha kin yadda dokar kule za ta iya sa mutum ya yi shaye-shaye eh to ba abin da doka ba za ta sa mutum ba ko kuma zaman wuri daya ba zai sa mutum ba ya danganta da irin yadda mutum yake amfani da lokacinsa to amma fa duk da haka dr ahmad ahmadu na jami'ar nile ta abuja ya ce idan matasa suka duba da kyau dokar kullen nan akwai wasu abubuwa da mutum zai yi amfani da su ya bunƙasa rayuwarsa. Duk abubuwan da kaga an kirkira ko kuma mutum ya zama wani babba ko wani na daban cikin al'umma to yana amfani da irin wannan lokaci na kadaici da zaman dirshe wuri daya don mutum ya samu basira ya samu wani ilimi ko kuma wani kwarewa ko kuma mutum ya fahimci rayuwar shi da irin baiwar da Allah ya mishi zaga ko manzo Allah eh, amincin Allah ya tabbata a gare shi zaga a ko a lokacin da aka kawo mishi wahayi na farko zaga cewa a lokacin yana cikin eh, kadaici ne a wannan kogo na Hira a daidai wannan lokaci lokaci ne yadda ya kamata mutane matasa musamman ma da littattafai a ta karatu ina ko wani horo da baka iya ba ka koya yanzu ko kuma akwai wasu makarantu ko kuma wasu kwasa-kwasai da za a ke yi akan kwamfuta ko kuma ka koyi ma ya sabon yare. To, dakta ya ce a koyi sabon yare, bari in yi miki magana da jamusanci, v haisin zi. Ish haise fauziya, ish kome os Kaduna, Nigeria. Zai gurge mat, To sai ki ci gaba da amfani da dokar kule wurin bunƙasa koyon harshen jamusanci. To wannan haka yake idan muka sake komawa tarayyar Najeriya kasan dai yanzu makarantu da dama suna fargabar wato wannan cuta ta coronavirus kuma yasa aka bude musu shafukan intanet inda za a rika koyar da ɗaliban daga gida to abdulkadir baba ga na musa matashi ne da ya kware akan harkokin intanet kuma yanzu shi a gare shi dokar kullan nan kamar gobarar titici a jos mu yan ICT mun samu engagement da mafi yawan mutanen da suke so a musu designing website so sai ya zamanto masu bukatan a musu website suna da yawa haka zalika kuma kusan kullum yanzu a kowace rana sai na koyar da akalla mutane shida ko biyar a yi ne gaskiya bangaren ICT.

wannan abin ai ya fi kuɗi amma dai bari mu ji abin da wannan matashiyar ke cewa Hauwa Aliyu Raba shine cikakken sunana da ban da lokacin da zan zauna mu yi hira da 'ya'yana mu zauna mu ji juna mu abubuwan da suka dace 24 hours a zaune mu zauna mu bacci mu wasa mu dariya mu komai da komai ni da yarana da kuma mai gidana. To kaji dai Hauwa Ali ya raba watakila za ta so a ci gaba da samun irin wannan dokar kenan. Ita ta riga ta shiga daga ciki ai. To amma ga 'yan mata irin su Habiba Shehu dokar kule ta ba su damar ƙara ƙwarewa a ɓangaren ɗa'ami. wato girki kenan haka nakan samu dama na shiga channels a intanet na koya abubuwa kamar su girke-girke kamar wasu forms of creative abubuwa wanda ban iya ba a baya yanzu ina samun lokacin yin wa'annan abubuwa wanda ina da yaƙini cewa zai taimake ni nan gaba a rayuwa to ina ga dai kamar habiba ta haɗa baki da dr ahmad adamu kenan ta wanda fanni to shi ma dai yana ganin idan matasa suka rika bibiyar intanet a wannan lokacin akwai abubuwa da dama da za su amfani da shi har bayan wannan annoba ta coronavirus amfani da wannan zaman a yi ilimi a koyi ilimi akalla kowa ya je ya koyi wani wani horo ko wani abu wani fasaha ko wani basira biyu ko uku kafin dai a dawo yadda idan ma idan an dawo kaga koda kasuwancin ka da kake yi ma Um, ya durkushe to za ka yi amfani da wannan ilimin ka je ka sabuwar wata sana'a. To haka, to ke dai fauziya na ga alama kafin a janye dokar kullen nan za ki kware a jamusanci. Don haka ina ga idan kin haɗu da shugaban sashen Hausa Thomas Mosh sai ki jamusance mana shi. To ka san ana cewa Hausa ba dabu ba, to shi ma jamusancin nan ba dabu ba. Wato jamusanci sai ba jamushi. Wannan haka yake. <laughs> matukar zuciya da jama'a da kuma haka muka zo ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin wakilinmu na jihar katsinan najeriya yusuf ibrahim jargaba da sauran abokan aiki da ke nan bon sunana fauziya dauda ni kuma ni ne zaharaddin umar dutsen kura muke muku fatan za ku ci ribar wannan zaman dirshin da duniya ke ciki a saboda annobar coronavirus. virus